وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركها على معجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجه إلى فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan gudiya ta tabbata Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya muku cikin wannan yammaci na juma'a takwas da wutar bishop bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga maka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda daidai da sha biyar ga watan maris shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah ya fara raya mu a cikin wannan masallaci na albana don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi da ta rufe farka mafhumu ahli sunnati wal jama'a inda ahli sunnati wal jama'a na الدكتور ناصر كريم العقل حفظه الله تعالى wannan shi ne majalisi da goma a karatun wannan littafi za mu tashi al-mashaful awwal fi mafhumis sunna shine a goma sha uku malam ce al-mashaful awwal fi mafhumis sunna bincike na farko ma'anar sunna da ake nufi da sunna tun da sunna kalma ce ta larabci kuma da wanda yake bahaushe da wanda ma ba bahaushe ba yana kiranta ne sunna za mu ji ma'anarta a harshen larabci malam ya ce a sunnatu illura kalmar suna a harshen larabci malam yake a sunna fil lugha mushtaqatun min sanna yasinnu wa yusannu sannan fa huwa masnun ana yace idan an ci kalmar sunna a harshen larabci an tsabo shi ne shi mushtaqatun an tsago wannan kalma min sanna daga kalman sanna ya bayyana ma'anar sanna kenan ya bayyana ya sinnu yana bayyanawa wa ya sinnu yana bayyanawa wa ya sunna yana bayyanawa haka mubari'i ma'anarsa daya sannan bayyanawa fahuwa matsunon mazzargi sai ce abin bayyanawa musamman amur ai ya bayyana al'amari ai bayyana goshi ne ma'anar sannan ya bayyana shi sau da ta akwai an ce sannan hu ma'ana bayyana hu ya bayyana shi ina fata allani wasu natu kallon sunan kuma a siyarar suwar fahiyar shi ne bin wani wuri ko kuma ɗabi'a abu wani abu ko a ɗabi'antar da kai a kusurna abu ita ko tariƙa ma'ana hanya sai ma'aikaci a sunan su Allah idan an ce sunna daga ubangiji hukunci na Allah wa amruhu da umarni na Allah wa nahyuhu haka anan ma ya zo mana da ma'ana kusan da nawa uku a larabci ma'ana ta farko shine bayyana ku an gane ya bayyana abu ma'ana ta biyu akira wa ɗabi'a wato bin wani abu da kuma ɗabi'an da ta kai bi ma'ana shi ne alƙariƙa hanya a wata hanya shi ne ma'ana na biyu ma'ana ta uku shine ne idan ta ga Allah ne kalmar shi yana nufin hukuncin Allah da umarnin Allah da hanyar Allah shine ne ake nufi da sunna wannan duk mana ya kawo maka shi ne a harshen larabci ke nan ana sarrafa shi da ma'anoni guda uku zai zo da wannan ma'anar shi ne bayyanawa kuma zai zo da ma'anar hanya kuma zai zo da ma'anar umarni da hannu kaga yadda aka yi amfani da shi a harshe haka ma'anar da ke biyowa baya wato kalma ce harshen damu tana ɗaukar ma'ana ɗaya biyu har uku daman ka'ida a harshen larabci da abu biyu aka sani al'ada na larabawa da kuma harshen larabci wannan shi ne da larabawa suka sani al'ada shi ne urf sannan kuma lura wannan kafin musulunci ya zo wa'annan tsarin shi ne laraba suka sani da musulunci ya zo sai ya karo na uku shi ne aka samu shar'an sai aka samu harshe na shari'a akwai bambanci harshe na al'ada kuma bambanci na harshe na yare sannan kuma na uku shi ne harshe na shari'a akwai lokacin da shari'a ba ta amfani da kalma guda ɗaya amma tana nan nufin harshe ne na yare akwai lokacin da shari'a ba ta amfani da kalma guda ɗaya amma tana nan fa harshe ne na al'ada sannan kuma akwai lokacin da shari'a ba ta yi kalma tana nufin harshe ne na shari'a to kai da za ka karanta ya kamata ka zo wannan bambanci rashin sanin bambancin nan shi ne zai sa ka yi wa nassi na Qur'ani ko na hadisi hawan kawa dan zo da wata magana ta guda ɗaya da ma'anoni da dama da larabci nan bar mu san misali kalman walad kaga kowa in ka ce walad wanda ke kula zuwa kwakwalwarsa ne to kalman balal yana zuwa da ma'anoni da dama da ba a rikin ba in aka ce a maghdubi wani wala kowa ya san a ake a tattu ko to yana zuwa da ma'anan su kalmar balal yana zuwa da ma'anan su shine lokacin da annabi yaqub yake tattaunawa da jikokinsa bayan annabi yusuf ya hanga cikin uwansa sun gano cewa wannan ɗan uwansu ne annabi yusuf sun zo bisara sai ya ba da rigansa ihabu bi qatisi hada ko fa'al ne فألقوه على وجه أبي يأتي بصير واتوني بأهلكم أجمعين haka annabi yusuf ce ku tafi da tufafi na wannan ku shafa wa babana a fuska da laban annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya makanci bakin ciki na rabuwarsa da annabi yusuf yana kuka har ya makanci fasalat al-ayyu a lokacin da wannan ayarin suka juya za su tafi kan'an wajen baban annabi yusuf shine lamma fasalat al-ayr qala abuhum babansu yace inni la duri a yusuf laula an tuhamidun wallahi ina jin kishin annabi yusuf ba da ce kada ku faɗi maganan nan da kuka saba fani kaina ba qalu tallahi sai suka ce mun rantsi da Allah innaka lafi walalika alqadim kana nan a da ɗan soyayya da kake wa Yusufa ta kuma ya kuɗi ya wuce su nan ya mutu amma shi kuma ya san ba mutuwa ya ba kalmar balar ya zo a nan da ma'anar ne so ina ba ta an gane sannan kuma kalmar balar yana zuwa da ma'anar ban sani ba Shi ne wa da dallan hada mun same ka baka sani ba muka shiryar da kai kuma har ila yau kalmar dalal yana zuwa ma'anar kuskure shine la yadhillu rabbi wala yansa ubangiji na baya kuskure kuma baya mantuwa sa'annan kuma yana zuwa da ma'anar kuskure har ila yau shine akiyar annabi Musa da Fir'auna awalam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta bi ba mu muka tarbiyyantar da kai ba kana yaranka kuma ka zauna shekarun da ka zauna a gidan? wa fa'alta fa'alta allati fa'alta aikata wannan aikin nan da ka aikata aiki shine fa salatu allazi bi yaqi ala allazi min aduhi fa waqahu musa fa qafa alayhi shi kashe wannan qala fa'altuha idan wa ana min qalin na aikata wannan aikin ina da cikin wanda suka kuskure ba da bincike ba tun da shi kawai saboda karfin annabta sai zama ne ajalinsa ba da bincike ba to fa'altu hakinan wa ana min na aikata hakan a lokacin ina masu kuskure فبرئت منكم سينا كجي مكو لما خفتكم لوكتن لجيه صورة لا fa wahaba li rabbi hukman shi ubangiji na ya mun kyauta na hukunci ja'ala li min al-mursalin kuma ya sanya shi daga cikin manzanninsa wa tilka ni'matun ta'unnuha alayya an abada bani isra'il wannan ni'imar shine kake mun gori da ita dan kana tabbatar da banu isra'ila kaga kalma ce guda ɗaya ko amma wuraren da take zuwa tana shiga mai ma'anoni daga Qur'ani to haka kalma yake da larabci shi yasa wani malami yana tafsiri aka karanto mai tsararin man su karanto ko wajen da karɓa nan ba sai ce ba faɗa ba kuma ba zan faɗi ba sai ce a cikin ba wato idan sanin da shi ba zai ce wa manzara an ka shi ka bataccewa da shi iya kanin sa kalmar balal limana ne cikin da shi ne ba su faɗa ba kuma ba zai faɗi ba sai ce wa wata ta aina kaga da shi sa sanin wannan yana da fa'ida a wajen wato fahimtar addini da kuma kunani ko su ina kusa gani. gane rashin saninsa sai sa ka yi wa nusus na shari'a hawan kawara ka ji ka fassara shi da abin da Allah ke nufi ba kuma abin da manzon Allah ke nufi ba ina fata na ka ci muku shara kai me kai farna shi shi sa abin yake bukatan bincike da kuma kuwa Allah ta samu dace malam yusuf cewa wa hada yastantiju anna min ma'ani sunna fil lugha ma yali wannan ke dalilin wannan zamu fitar da cikin ma'anonin suna a harshen larabci abubuwa masu zuwa kamar haka na farko da tafiyar rasuwar tsarika ji da hanya ina fata an gane ke yanzu wani ma'ana da fito muka, da wani hadisin da ɗan fiye da ke kama hujja da shi sai kuma ana ke fito muka fili sai ce hasanatun kanat aw hatun, hanyar nan kyakkyawa ce ko mummuna wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam daga cikin wannan ma'anar akwai faɗin manzon Allah ya kira da shi Allah ta fara tabbata da shi da alayansa man sanna sunnatan hasanatan duk wanda ya bayyana hanya kyakkyawa kan kuma ko to yanzu za ka banci wani shi ma haka yan bid'a suke yaɗawa ko da wannan hadisin ai manzo Allah ya ce zan nabi islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha dan duk wanda ya fito da wani sunna sai ya ko sai da wannan hadisin suna kawo wasu bidiyoyin su sai su ka aika abu da zalaki yanzu ka san ma adal mai ake ciki da wannan hadisin yau wanda da gane cewa abin da manzo Allah ce man sunna kamar ta can a ko ai man bayyana sunnatan ko wani hanya kuma me ya sababu wurudin hadith malamai suke cewa li wurudin hadith sababat zuwan hadisi wannan malaman usulul fiqi da malaman mustalah al hadith aka ce idan hadisi ya zo da manzo Allah dalilin biyu ne imma ibtida'i wa imma tashiyun ko dai haka kuma manzo Allah yayi bayani yace kaza da kaza da kaza hukunci kaza ne kaga babu wani abu shi ne ake kira ibtida'iyun ko su ce ausa badiyun ko kuma wani abu ya faru shi manzo Allah ya yi wannan hadisin ya fada cikin sabiyun wani abu ne ya faru Allah ya faru shi ya faru masu mutane ne suka da alaman talauci tattare da su sun sa ke suna bukatar taimako da kasance suna cikin kunci da damuwa ba riga ba su kafi suka zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna da kafi Allah yana cikin su Allah ta kasa shi bil mu'minina ra'uf rahim sai irin sai kana yayi jawur saboda tausaya ma halin da kuke ciki manzan Allah ya sa a kira jama'a ake as-salatu jami'a في الصلاة جامعة لا تدرك الصلاة جامعة أحد أو مثلا شيء جامعة أكثروا الله صلى الله عليه وسلم sai magana da karanto ayoyi ya yi wallazi na amur Allah wal fadlu nafsu ma qaddama li zuwa karshe da kawo ayoyi sai ya ce ittaqun nar walau bi shiqqi ku ji tsoron wuta ko da da kantalan da biyu ne kaga yanzu ne da kwai da ra'ayi ne ya ko yau ne dan kawo kankarin ke rafi mun ya dauko kaya ne nauyi da yake daukar sa yana ajiyewa su mutane suka fara kawo taimako kaga shi fara ne kawo taimako ne ya ka ko sauran mutane suka bi suna ta kawo taimako mai tsoka saurawun hadisi aka tara kayan taimako ke yi dala da biyu sai ita manzon Allah wato ya fara wani da haske ya fi da wani ta kawo mabukata sai ce man tsannafin islami sun hasana duk wanda ya bayyana a musulunci wani hanya kyakkyawa taimako ya yi ko ba akwai taimakon musulunci ko babu kama akwai ko ka ga a shi na yan bidiya da suke raɗewa da wannan hadisin suna kafa hujja da shi suna da abin hujja ta gaba saboda ana nufin wa bari ai ya bayyana ce maka ko sai mutane suka biyo baya to a kan Allah kaga ya zo da ma'anar sa ne na luga amin ke matsalan shi ne ce kan zanta sunnatan hasanatan duk wanda ya bayyana wata hanya kyakkyawa falahu ajruha yana da ladan wannan abin kaga wannan bai fara kawo taimako sauran su biyu baya duk yana da ladan su wa ajru man amila biha ladan wanda yayi aiki da wannan abu da ya aikata sai wa man sunna sunnatan sayyi'atan duk mutumin da kuma ya bayyana wata hanya mummuna kaga ko bayyanawa ko abin bangaren bayyanawa mummuna ke ce alhaji kaga wannan dugu da yake ciki ɓangaren malaman wato ke shi ne turkul basul ilmi na akwai ragowar magana na yanke shi saboda bukata ta shi ne in kawo wannan kawai wato duk wannan guda biyu da nuna maka akwai ragowar magana shi ce kulle maka magana sai ce alhadis idan ka duba sai ke kaza aurat ibn manzurin haka imamu ibn manzurin ya zo da shi fi lisan al-arab a cikin lisan al-arab mujallad goma sha uku shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar kima da ki tabbata wa akrajahu muslimun malam yace imamu muslim ya fitar da wannan hadisi fi kitab zakat a cikin kitab zakat Babu haqqi ala sadaqa da ke kudaitarwa akan yin sadaqa hadisi namba ta dubu daya da goma sha bakwai wa dabbuhu shi ne abin da imamu muslim ya zo shi a cikin sahihinsa shine man sannatin islami sunnatan hasanatan duk wanda ya bayyana hanya kyakkyawa a musulunci falahu ajruha yana da ladan wannan hanyar ke bayyana kun ga ba sai an ce shi kiro ba ko da ba a ko sai ya bayyana wa ajru man amila biha da ladan wanda ya aikata wannan aikin ba'da bayan sa min ghairi an yunka min ujurihi shay ba tare da an ladan su ko ba shi ne koli da kai ba rage mai da ba kai da kai koyi da kai ba a rage maka lada ba sai ma ka samu yanzu misali kana mawadaci a anguwanku kuma kuna makwabta da talakawa sai ka karfi cewa makwabtan mutum da talakawa suna da matsalar ruwa ba su ruwa sai ka zo sai ka gina ka gina katotan bohon ka sa katotan danki sannan ka sa musu injin da tare da ne ba su ruwa yanzu ba kai wannan ba sai wani shi ga alhaji wani ya yato shi ka alhaji wani na so wani wayo shi ma barin zo in yi shi ma sai kara zuwa ɗaya gefen sai kara yin wani kafin yadda ka fara yi kana da ne ya cika shi ne koyi da kai kana da ne ladansa cikakkiya kai kuma an ƙara maka bonus da nashi ya da gane shi ma wani yanzu ya gani ka ja wanda ya yi yin barin da ya yi shi wancan in shi aka koyi shi shi kuma ya samu ladan wancan shi kuma ka samu su biyu ba da ya samu da ne shiya ko wanda kuma fara zuwa haka shi gaba tafiya kaga yin bohon din akwai shi kuma kaga akwai shi bayyana ne ashe kenan duk suna son yin alkhairi amma hanyar da za su ji su sadar da wannan alkhairin da shi ne doki musu sai ka haka sa musu kuma kana da ladan kana da ladan su su ma sana da ladan su cikakke da ran arai ba kowa da nan sa ba ina fata ana ne sai malam ya ciro da cewa wa man sanna fil islami da Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bayyana a cikin musulunci a tabi'atan wata hanya mummuna akwai wazaran kaga ya bayyana wata hanya mummuna akwai hanyar ba wai babu ita ba amma ya yi escaping ɗan tunanin ne da shi fito da shi duk wanda ya wannan hanyar shi ke san yanzu misali ma'aikaci da kai ɗan kasuwa a wannan kasuwancin da kake yi akwai wani hanyar da ake bypassing cuta kana da yaron da ke aiki a ɗaki a shagon ka ita ba ba ba ta taɓa tunanin haka ba sai ke yi. amma da matsala to yanzu ina aikatawa da ba ka shi ma wani idan ya ya yi koyi da shi an ba yaron nan da ya koyi da kai condition kai kuma an narka ma an daura maka kuma su zaɓen zuwa ranar tashin kiyama akwai bala'i ko babu to mutane yawa da dalilin haka za a bada shi wuta yaran ma ya koya ma wani wancan ma kan yaran nan da na koya maka ba shi amana kenan na yi amma na gane cewa laifi ne sabon Allah saboda na tuba da yau ka sake shi ne fa ba ka rage wa kanka samun laifin ba wajen Allah in ka mai na tiya ka na tiya in Allah ya dace shi da shirya ya bari fa da ya fadi ma in ko ya bari ba daga lokacin kai ka yanke laifin wannan laifin a wajen Allah ka za su ce zai kuji da wa'ancan da ya jibgo maka shi kuma in ya ci gaba ta da shi kuma nasan ya ci gaba ta yi hanyar da ta yi rage mani na ta tafi ka ce mutu kan kirkirin ko ka ce na tuba da kai shi ne illar shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu da za a kashe face ɗan annabi adam na farko yana da function saboda shi ya fara bayyana sifa a doron ƙasa kin rasa kake shi ana ta kaje mutane mutum ya shigo masallaci ya kashe mutane da abin diga da kakkace abin da dama wanda tana bom wanda ya kaza kiran da ya tsaro wanda sai an bashi commission manzala ce saboda shi farko an fara bayyanawa kaji bala'in ina matasa masu jiragen mata da ya lalata da ita duk wanda ya kara lalata da ita bayan kai sai an baka kwamishin ila an yi aure in ce aure ba ta dena ba dai ba ta ce zama sai an baka kwamishin akwai bala'i ko ba ta kwamishin ne ba su ɗauke shi komai ba to haka cikin sauran ayyukan haka kwatanta shi wani abu ko shugaba a to ai na ofis sai ka ce to hanya kana kusa da shi yaran suka rike da suke baka in ka tuba sai ka toshe hanyar kuma sai ka musu ka nuna musu illan abu shi ne za ka yanke wa kanka gudanuwar abin saboda ai Allah ya ce inna nahnu nuhyil mawta ونكتب ما كتبوا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الله شيء إذا نحن نحيي الموتى مو مكراية مكتوب ونكتب ما قدموا mukan rubuta musu abin da suka gabatar lokacin da suke da rai a duniya wa a tarahun da sahun aikin da suka yi sun suna da rai da kuma bayan sun mutu su gaba da gudana kyakkyawa ko mummuna وكل شيء أحصيناه في إمام مبين كل أبو من إياك الجيش أجاغورا بجيشين الأرض المحفوظ نحن أبو kaga mutum ya ya shi bala'i to shi sa ake so mutum ko da yake ya dinga taka tsantsan haka shi ma ka hamsa a wajen karatu kuma ɗalibi sai ka amsa da ka amsa sai jarba ya fito ka ci jaraba wannan da suka yi shahadatu zo saboda kana ta duniya ka su ne jarabawa sa'an nan in ka ci gaba da shi haka har ka gama karatu ka koma kana aiki duk abin da ake baka na albashi a ramun kake ci saboda ka yi shahadatu zuwa Kala na shi da ya yi saboda girman abin wakana mutum ki an bene majalar a cikin manzo Allah ya zauna saboda girman abin sai ala وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور من سمع يجنك ميمي كعب صحابي شد سكتي حتى قلنا ليته سكت سيدة صحابي كاي من ذا الله يا يشبه مبين صحابي شكي saboda girman saboda girman abin yanzu saboda shahada da ka gaya wa duniya da shi ka je ka nemi aiki da shi da kake a duniyar duniya naka ne aiko amma asali naka ne duk ba naka bane kai forgery saboda haka duk abin da aka baka shi ta haramun wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa kulli bil haram fa ana yusibu lahu sai ina za ka karba maka <laughs> za mu zo za mu zo kan wannan <laughs> Allah ya kiyaye to abin ba abin mata bane kuma ba abin dariya bane wato musibar da bala'i ba ma tunaninsa to amma duk yadda kake tsammanin abin ya fi karfin haka saboda ala'ira ba mu ba da wani ujiri kuma shi ne maganar da Umar bin Abdul Aziz yake cewa la uzra li ahadin fi dalalatin rakibaha al-qahu babu wani ujiri ga wani dan ya afka wani barna ko kata wai yana ta zai a kwakwalwarsa kyakkyawa ce wala fi hulai raka hafi a balala ko kuma wani ke shirya ya ce ba zai yi bauchi ba abin sa yana ba da cewa ba shirya ba kunyi cikin umur saboda duk wani al'amari a musulunci an bayi bayanin sa wata cikin hujja hujjoji sun tabbata daga qur'ani da sunna da ijma'i da qiyas wa an qata al udhur to duk wani uzuri kuma an yanke maka kada wani uzuri kuma mutum kada mutum kaga ai ba karfin bala'i ba ne. amma ba ma tunanin sa a Najeriya wato haramun ya zama alheri sunan sa kai yanzu in kana office duk inda ake son rawa ka sai ana samun alheri a wurin kai laifi ya ce bara a kai wajen da ba za ka samu wannan alherin ba ya mutu sai a cikin wani shi wajen da samu alherin ba sai a cikin kawai ai ce ba shi ko ba ka ba in su ka zaliman ko ba zaluman kai an ce mai kake sai ko ba za ka samu wannan ba ka ga an ce mai shika sai ka ce alhamdulillah ko amma rai baya so sai ka mai yana kace to shi sa ba ka ga wa'annan musibin da ke faruwa a rayuwarmu kai ka tunanin lokacin cewa Allah ne kullum sai mu ce su ba gabaninmu ne kawai babu tunanin wannan cewa dalilin wannan kaɗai a zai jefa mu a zai jefa mu a sai dai mu zauna a ce ai shugabannin mu ne mugaye ne da za ka ba ga mu mu mugaye kawukan mu ne mun cutar kawukan mu mun cutar kawu kuma mun cutar ma wani mu ta kan bayan ko wani yi boye ba ka ba shi wannan kudin ba sai dai karatu wannan abu ko ba ka kuma ya zama ko ya zama kishi a wajen mutane in ma haka yin wannan ma sai a kallon ka wani da ba mu da take yi ba إلا ربك يحرم الرسالة ألا يشرك إلا قميت ولا تكون مصيبة عليك الحديث قال ابن منظور في لسان العرب إمام ابن المنظور ابن منظور لسان العرب يتيه وكان يتكرر في الحديث وأنا كان صدنا سنة ذكر السنة أكتب حديثي ميتة كلمة سنة يا ميتة وما تصرف منها أو ما تصرف منها يقوم أن تصرف أو أن تبدأ والأصل فيه da abin da ake sarrafa da kalmar wannan sunna sai ma ne ce wal aslu fi asali a cikin wannan kalmar at-tariqatu wasira shine hanya da bibiya shine abin a man sanna kalmar sanna a nan ya zo nan bayyana ko sunnatan ai tarikatan abin zo kala kan lahu ajruha wa ajru man amila biha shi wannan ma'anar yanzu daga duk lokacin da wannan bid'a ya zo maka da hadisin sai wannan bid'a ne shi ai manzo Allah ji sanna kamar masu mawjidi sai su ga ai manzo Allah ce an san da islami sunnatan hasanatan wannan hadisin ya hau ka ga hau ko ka ga shi kenan ka fahimci da hujjar su ta dusa Allah ya samu dace wannan yana da cikin ma'ana ta farko da kalmar sunna yake dauka malam yake wannan ya dauko shi ne a cikin lisanul arab mutum da goma sha uku shafi na 225 a madda da sallana. akwai wani hadisi da ya zo cikin wannan ma'ana shi ne hadisin abu sa'idin al-khudri Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattabi'unna sanana man kana qablakum ai la tattabi'unna tariqata man kana qablakum ko ina rantsi da Allah sai kun bi hanyar waɗanda suka shuɗe gabaninku kiristoci da yahudawa ma'ana musulmi komai na rayuwarsa zai koma yana komi da kiristoci da yahudawa na addininsa mutane da yawa ba sa kawo irin wannan tunanin suna da idan ka duba da kuwa musulmi mafi kawo wasu abin da ke cikin yau da su yake kuri haka kiristoci suna yin aiki ne wanda musulmi yana ne aiki da yahuda suna yin haƙi satusi musulmi ma yana ne aiki birane suna ba ta Allah ne kiristoci da yahuda suna yi kun ya zama su wahabi new year haka ne suma musu musulmi za a gane happy new year da ita ko suna cikin nuna kalanda haka ne ko kuma haka ne ko sannan kiristoci suna yin birthday musulmi ma yana yi ko ba yi yana yi maza ta ce komai za ku bi su kuna koyi da su saboda tsantsan koyi da za su shiga ramin da mu Allah ce cikin bi su sai abin yi wa sahabbai a su, suka ci kan yahudu wan nasara ya ma aikin Allah kana nufi yanzu musulmai za mu ɗauke tarbiyyar da musulunci ya zo da shi mu duk mulki kiristoci da yahudawa ana mai da su su ne a filin a Allah ce fa ba wane ka ba su ba yanzu ne ake yi yanzu haka cewa za ka sa court ka sa shi ya kai kasa haɗewa shi ne ya tuɓe ya kai daidai ina idan sako shi ne haɗewa ya ka zama shi jabtar haɗe ki sako yanzu in ka cika gaye to haka za ka sa court haka zai cika ita da kuma musamman ne a ah, ba wuzazu ne wannan abin shi ne kwakwalwarsa mai jirgin sannan da ai gayu ba su da cikin ko yanzu ne ga shi gayu suna da cikin musu ke yin kafin shigar cikin tunanin ustazu ne a wani musician ne ke kurshi shi saboda yanzu ya zama haɗewa a wajen musician a ajiye mu a tarihi mu ya suke je a tarihi mu da tara don mazala ba abin da tara don wa musician suna nan zuwa yesu a kiristoci ba da yahuda ina ba gane wajen daura aure aka ga musulmi an yi wajen da an yi waye an yi waye ko ne eh, saboda koyi da su ana fiye da gani suna al'adan wai yau shekara na goma sha biyar da aure to sai sa a facebook da hoton matar da yaransa kai ma sai ka sa na ka eh a kansa ko abu wani ko abin da kuke yi ba kenan kuma ana da wai waye ce wannan mutum ya sa su to abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kanta shine yanzu a aikace mu kuma muka koma mu Allah shi ne a shi ke nan wanda mu wasan da kyau abubuwan mu ba ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in wanda ya rike addini a mai da jiki da ka rike wato wayewa na turawan yamma shi mu ci kai ne ba gida saboda ai musulunci ya zo ne daga baya su kuma sun zo kafin ne musulunci ko a ce wacce yake musulunci shi ne sabon abu ko na sauran shi ne shi ne abu da ke da tsoho ba a yayinsa amma sai yanzu mutane suka yi karfai da san abin suka juya in ka rike wancan kai ne wayayye in ka rike na musulunci kai ne da kiki a'a shi da ya rike wancan shi ne da kiki kai ne wayayye kai ne da kiki abin da ba za ce kai kuma ai wancan yana zama da wannan wanda har ga wancan dadewa wannan kuma shi ne sabon kuma shi ne wanda ya daidai da sabon ka har zuwa ranar da duniya zai ta kare a cikin wanda ya riko da suna shi ne wanda yake kan daidai to in wannan bai kore ba to kai ma kakka kore sunnan ka kuma duk inda kake ka nuna kai akan sunna kake kai yi shakka kakka yi shayin kowa inda wancan duk kunya kuma kakka kunya amma ka yi shi don Allah shi ne babban abu ka yi shi don Allah ka yi don ka burge ka ne a'a ka yi shi don Allah ko duk ya koyi da kira ka samu wannan ladan Allah ya sa mu cikin su saboda haka yana cikin nan ya kamata mu tsaya sai mu tashi daga ma'ana ta biyu al-siqr wata tasyin sai mu tashi akan wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala anan kuma ta sa'aya, fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka